salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yata bi hadithi yusaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السنن البقية في التمييز بين الناجية والقاوية من فرق هذه الأمة كذا أثارها نعم السعودية الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاستهلال a shiga can kawai shiga wannan na takadimu shek takadimu shek bashir bin nun al-salafi wato takadimu na ainihin a shek bashir bin nun al-salafi al-asari rajimahullah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد اما بعد فقد افترقت الأمة كما أخبر النبي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الأمة سنغبو kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari nijatu fi ma kana alayhi nabi sallallahu alaihi kuma dama tsira tsira ya tabbata akan abin da manzon Allah yake kan shi da sahabbansa Allah ya kara musu ya daga baki da ruwan wato hanyar manzo shine hanya madaidaici wasafirul firaq sauran kungiyoyi suna cikin wuta وهذا داع إلى معرفة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ya buƙatar da mu wannan ya gayyace mu zuwa ga sanin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kai wallahi kana alaihi ashabu wa radiyallahu anhu da kuma abin da sahabban suka kasance a kai Allah ya ƙara musu yarda ga baki daya wa ma'rifatu zalika sabilun najati fi zamani tamud tamud ahli al bidai maut ko tamud bi ahli al bidai maut hmm. wato sanin wannan sanin wannan wato ma'ana sanin hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa Allah ya kara musu yadda shine hanyar tsira fi zamanin tamuju bi ahli bid'ah mawjan zamanin da yake ambaliya eh, zamanin da yake ambaliya da ma'abota bid'a kayan ambaliya yan bid'ah sun yawaita an gane mu kamar wannan zamanin mu misali zamanin da ga sufaye nan da yawa ga shi'a ga 'yan mutazila ga 'yan ƙur'aniyun ga 'yan ahmadiyya kai ga ƙungiyoyi daban-daban kowane ƙungiya yana da awon cewa yana kan gaskiya alhali ba ta ce ne shi nara ba da sullabin ilmi da ulama fi biladina wato muna ganin wasu sashen ɗaliban ilimi da malamai a garuruwanmu a بمبادئ السيرة الضالة. سنة Suna rubuta ainihin manufofi. na ƙungiyoyi batattu za ga malami ya yi riko da manufofi ko aƙidu na mutazila bai sani ba misali ko ya yi riko da manufofi na asha'ira bai sani ba ko ya yi riko da na shi'a ba tare da ya sani ba misali da dai sauransu na'am dal mu'tazila kamar kaga malami ya yi riko da fahimta na mutazilawa fi adam min amali wal ihtijaj bi ahadith al ahad a wajen rashin aiki da rashin kafa hujja da khabar al ahad wato hadisan da ba mu tawajir ba akwai masu wannan fahimta a Najeriya da ni na ji wani yana ba wa dukkan ahlus sunna ne yana ba wa dukkan ahlus sunna ne cewa ba a kafa hujja da kabarul ahad a wajen aqida da wajen ibada sannan ko wasu daga cikin ɗalibansa sun fito cikin rediyo sun masa tambaya kuma ya bada wannan amsa din shi wannan malami wanda yake wakiltan ahlus sunna an gane wannan ya mutu baro kwaro ya nuna zanga ya ce hadisin dawowa annabi isa ai kabaru ahad kuma kabaru ahad ba aiki da shi wajen akida hadisi kaza ai kabaru ahad kuma saboda rashin sanin hadisi hadisin dawowa annabi isa ba kabaru ahad ba hadisin dawowa annabi isa a wannan malaman hadisi ga baki ɗayan su mutawatir ne a gani kama saboda yana so ya karyata hadisin dawowa isa sai kabaru ahad ne kuma yana da aƙidar dama mutazilawa da kuma aqlaniyun